أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإسلام إلى يوم الدين fasalun wannan fasali ne wanda ya kasance ya zo mai bayani akan ababa guda biyu da farko dai shina bayani akan al'aura sannan na biyu kuma shina bayani akan tuwahi wanda ke isa domin sallah هل ستر عورته بكتيف وإن بإعانة أو خلل أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر هل ستر عورته بكتيف هل يلشن ستر عورته رهي وعلى عور الشيء bika da tufafi waɗanda ya kasance masu kauri ne waɗanda ya kasance idan ya sanya su ba za a ga launin jikin shi ba da'iman ko kuma ana ganin launin jiki ne bi ta'ammuli sai an kula to irin wannan satur auratihi bika tifin wa in bai aratin ko da ko da aro ne shi kasance watan wani arame ba ta da ya nema ba lokacin sallah yayi shi na dindir sai kasance da sallah sai wani cewa ne ga tuwahi in ara ma kai sallah wa in bai arifin kenan ba ista'ara araba bai nemi aro ba shi cewa ne ga su ara ma ka sa kai sallah au dalibin koko dai alal misali wata lokacin sallah ya gashi zindir shina bukatar shi sallah bai tuwahi da yan hushi da makami sun kwace tuwahi ne gaba ɗaya ko kuma ya ajiye bakin gebe shina wanka gebe ta hirsu gaba ɗaya to irin wannan sai kasance wani aramai bai nema ba ko kuma allah misali shi ne mai aro din au labin kun nemi wani shi ara mishi wanda ne shi ara mishi din nan yana da haƙiƙa ne shi na ara mai ko shi na tun shi na ara mai ko shakka shi na ara mai wajibi na shi nemi auren suturan nan ya tashi sallah auɗa labin bil fi'li au labin ko kuma ta nema homi au najisin ko kuma wanda ya kasance tuwa nan mai najisa ne nan au najisin ko kuma ya kasance mai najisa ne wa hada ko aw najisin wahdahu ko ya kasance mai najasa ne tuwahin nan amma shi kadai tuwahin guda ne amma mai najasa ne mai najasa shi kamar alal misali tuwahin nan wanda zai sa wakila <clears throat> jildu mai ta cike fata ce ta musai ko kuma tuwahi ne wanda ya kasance najasa ta bata najisar da ba a yi gumi a kanta ba mu hada ku. ko kuma tuwahi wanda ya kasance mai najasa ne shi kadai to wajibi ne ya sanya shi shi sallah wa huwa muqaddamun ko ka haririn ko kuma kasance alhariri ne wahadahu shi kadai ka haririn wahadahu can kana jisin wahadahu tuwahi wanda kasance masu najisa ne su kadai kamar alal misali irin fata ta musa wanda kasance ba ta tsarki ga shi lokacin sallah yayi sai ga fata yashe ta musa amma kuma lalle hakika musan ga wanda kasance kila muharramul akali ne to wajibi na shi dauki wannan fata shi ruhe jiki ne shi sallah ko kuma su samu tuwahi kazan kazan da kazamta suna da dauɗa, suna da najisa da ba a yi rangwame a kanta ba wajibi na hasa wannan tuwahin shi sallah ka haririn tamka inda ya kasance hariri ne shi ma wa hada shi kadai in ya kasance tuwahin a hariri na su kadai su kuma dole na haɗe su sanya su yi sallah sai ce huwa muqaddamun wa huwa muqaddamun ko to shi alhariri wa huwa muqaddamun na najisi ana gabatar da alhariri akan mai najisa inda ijtima'ihima lokacin da sun ka hadu wa adami gairihima babu wani su ga tuwahi mai najisa gani alharir to a gabatar da tuwahi alharir a yi sallah wannan watan shi a ƙauye na ibn qasimi wa allalahu ya illantar da wannan ƙauye na shi ce abinda illa abinda asababi watan bi annan najisa saboda bi annan alharir cewa shi alhariri laysa fihi ma yana fi shirku salati ciki ne babu abin da ke kore shirin sallah dan an san shirin sallah ayatul tuwahi ma hutsaki to alhariri ai mai tsarki na don haka ce hu muqaddama Allah hu muqaddama a gabatar da shi Allah na najisi saboda babu yace abinda Allah nan ga laysa fihi ma yana fi shar'i sihhati salati ciki ne babu abinda hakore wata ingancin sallah shar'in ingancin sallah wannan shi a kauli na Ibn Qasimi amma wannan asbagunul faraji yace a'a a dai gabatar da mai najasa a gabatar da mai najasa akan alhariri shi kuma yace wa'ilatu taqdimi illa illa ce a gabatar suwa saboda mai shi alhariri watan haram na sanya shi akwai haramci